Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Auna na abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 19 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro a jihar Sokoto da ke Najeriya sun ce sauki ya fara samuwa a yankunan su. Za kuma a ji cewa mako guda bayan kaddamar da majalisar zartarwa a jihar Jigawa da ke Najeriya. Al'ummar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnan jihar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan shirin gwamnatin Najeriya na raba dubu takwas ga wasu talakawa na tsawon watanni shida sakamakon cire tallafin man fetur. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. a yau laraba ne jami'an ukraine suka je dakarun kasar ukraine sun kai hare-hare ta sama a yankin odessa da ke kudancin kasar ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato kiev da wasu yankuna rundunar sojin saman ukraine ta ce sojojin sun kakkaɓo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuƙa da rasha ta harba a faɗin ƙasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin odessa An yi amfani da tashoshin jiragen ruwa na Odessa don fitar da hatsi a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta shafa kusan shekara guda kafin Rasha ta sanar da kawo ƙarshen shiganta a farkon makon nan. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa yau Laraba cewa manufar harin nan na baya-bayan da Rasha ta kai shine tarwatsar da yarjejeniyar hada-hadar hatsi. Sannan kowane makami mai linzami na Rasha rauni ne ba ga Ukraine kaɗai ba har ma daga duk wanda ke son rayuwa da aminci. Sarhi Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kiev, ya faɗa a Telegram cewa jami'an tsaro na saman Ukraine sun dakile dukkan jirage da suka kai hari a Kiev, kuma babu wani rahoto na ɓarnan da aka yi. 'Yan sandan Kenya sun harba barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau laraba domin nuna rashin amincewa da gargadin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da goma 'yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba william ruto na tsawon kwanaki uku a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance An rufe makarantu da shaguna a birnin Nairobi da wasu garuruwa, kuma da yawa daga cikin 'yan Kenya da ke cike da takaici sun buƙaci ɓangarorin biyu da su shawo kan matsalar. 'Yan sanda sun harba barkonun tsohuwa kan gungun masu zanga-zangar da suka tarwatse a unguwar Kibera da ke Nairobi, wata tangar Odinga yayin da aka rufe ofishi a babban birnin. Wannan dai shine karo na uku a cikin wannan wata na madugun 'yan adawa Raila Odinga ke gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati da ya ce haramtacciya ce kuma ita ce da alhakin matsalar tsadar rayuwa. dakarun taliban a afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan talatin suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata da ke tsakiyar babban birnin kasar inda suka buƙaci ƙungiyar taliban ta janye haramcin masu zanga-zangar dai sun zargi jami'an tsaro da dukansu da sanduna tare da kwace musu wayoyin salula da nufin hana su daukar hoton tashin hankalin mahalarta taron sun ɗauki tutoci da ke ɗauke da cewa rayuwa adalci aiki da ilimi bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna yadda dakarun taliban ke yin lugudan wuta ta sama tare da fesa musu wato tare da fesa wa masu zanga-zangar da ruwa hukumomin taliban ba su mai da martani ga wannan zargin ba kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Dokokin Thailand ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da naɗin ɗan majalisar dokoki Peter Limjaronrat na zama firaminista na ƙasar. Ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter ke neman mukamin bayan da ya jagoranci jam'iyyarsa ta Move Forward Party da jam'iyyun ƙawancenta da suka samu gagarumin nasara a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Mayu. Lamarin da ya bai wa wato wato lamarin da ya bai wa kawancen jam'iyyu takwas kujeru 312 a majalisar wakilai mai wakilai 500 yayin da masu kada kuri'a suka ki amincewa da 'yan takarar daga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya waɗanda suka shafe shekaru tara suna mulkin ƙasar thailand sai dai peter ya gaza samun ƙuri'u sama da hamsin a yunkurinsa na farko na lashe wannan mukami saboda tsananin adawa a majalisar dattawa mai ra'ayin gwazon jiya da sojoji ke marawa baya ƙuri'ar ta zo ne sa'o'i bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar thailand ta yanke hukuncin dakatar da peter daga majalisar yayin da take sauraron ƙara da ake zarginsa da keta dokokin zaɓe kotun ta yanke hukunci ne mako guda bayan da hukumar zaben kasar ta ce akwai shaidun da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar move forward party ke da hannun jari a wannan kamfani na yada labarai wanda hakan zai hana shi tsayawa takara. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da rundunar sojin Najeriya ta himmatu wajen kimtsawa da ƙarfafa gwiwar jami'anta domin iya fuskantar ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro sun ce sauƙi ya fara samuwa a yankunansu wannan na zuwa ne lokacin da jami'an soja ke kara kutsa kai a yankunan da ke kokawa kan rashin tsaro domin magance ayyukan 'yan bindiga daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto yanzu haka manyan kwamandojin sojin najeriya na shirin arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya na kan halartar taron kara kimtsa su ga kyakkyawan shugabanci wanda ake yi so hudu a shekara wanda ke da manufar kara musu dabarun fuskantar kalubalen da najeriya ke fuskanta a haujin tsaro babban hafsan mayakan ƙasa na najeriya manjo janar tawarik labaja da yake zantawa a kwatar yanki na takwas na sojojin najeriya da ke sokoto ta bakin babban kwamandan horas da jami'an soji manjo janar kelvin alibe ya ce ana sa ran wannan taron ya karawa kumandodin basira ta yadda aikin su zai kara samun nasara the theme of the capacity development of senior commanders to meet emerging security threats in a joint ya ce alƙiblar wannan taron ita ce haɓaka basirar manyan kumandodin soji domin su iya fuskantar kalubalen tsaro a kowane irin muhalli kuma wannan yana daga cikin tsare-tsare na babban hafsan sojin najeriya na sojin su kasance gogaggu waɗanda ke cikin shirin kota kwana kuma masu kaifin basirar ganin rundunar soji tana samun nasara ga dukkanin aikin da ta sama a daidai lokacin da manyan kwamandodin ke karɓar horo sauran dakarun soji sun bazama cikin dazuka a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a yankin arewa maso yamma domin magance matsalolin da kuma samar da sauki ga al'ummomi. Bello Isa Ambarura ɗan majalisar tarayya ne mai wakiltar mazaɓar Ilila da Gwadabawa a jihar Sokoto yankunan da suka sha fuskantar ayyukan 'yan bindiga ya ce yanzu al'ummar yankunan suna bacci da idanu biyu rufe. Mutanenmu wala hankali kwance duk an koma daji ana ta noma. Ina tabbata maka turan da sun ka shiga tun kamin a yi sallah suke cikin dajin nan na musamman na Ilila. wallahi babu dare babu rana babu tinta kullun yana na kai an kai sati uku kullun cikin kamo yan ta'adda nan su kai kuma mai girma gwamna irin maganar da muka da shi ta harka matakan tsaro mu yan majalisa ya tabbata mana tsarin da ya yi da sojoji to duk abin da suke bukata ya ba ba magana cewa a ta iya babu kaza babu kaza har yau na tuntuɓi wasu mazauna yankunan da ke fama da matsalolin akan ko sun soma samun sauki ga abin da wani mutumin giga ne ta karamar hukumarkin gwadabawa ke cewa. gaskiya alhamdulillah yankin gwadabawa ana samun ci gaban tsaro manoma ma sun fara zuwa gonakinsu suna noma akwai wuraren da ma ko shuka ba a samu dama an yi ba amma kuma yanzu alhamdulillah an je an yi shuka wasu kuma sun je sun yi noma wuraren da ba su noma ba a kwanan baya. a can ma yankin illela a cewar wani mazaunin yankin duka labarin ɗaya ne yanzu ba magana su je ga gari ba ne kokarin ma suke yi su gudu suna boye boye saboda yanzu ana horata su tsakani da Allah eh lalle ana horata su sosai mutanen garuruwa gaskiya sun fara samun sawaba da nasuwa sannan wa garuruwan da aka riga aka yi fasa a kansu waɗanda da sun zama kamar irin mizance lose kamar irin sun riga sun ba da gari to yanzu kama da sojoji ke mutanen gari sun fara hitowa sun fara ɗebe tsoro suna tsaya suna da su mu gaskiya ba magana wasa ba an samu ci gaba sosai kuma an samu canji babbar fatar jama'ar yankunan da ma 'yan najeriya baki ɗaya ita ce a samu sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka da baibaice ƙasar ko za a iya samun sukunin fuskantar wasu matsaloli na daban domin sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton Mako guda bayan kaddamar da majalisar zartawa a jihar Jigawa a Najeriya, al'ummar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi game da halin da lalitar jihar ke ciki. Yanzu haka dai 'yan siyasa da kwararru akan harkokin kudade da sha'anin tattalin arziki da kuma ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun fara muhawara dangane da batun. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da rahoto. kamar sauran galibin jihohin najeriya yanzu dai an shiga watanni na uku kenan da kafa sabuwar gwamnati a jihar jigawa bayan da sabon gwamnan jihar malam umar namadi ya karbi ragamar mulki a ranar 29 ga watan mayun bana wanda yake gwamna namadi ya yi amfani da wannan rana wajen bayyana kudurorin gwamnatinsa guda goma sha biyu ga 'yan jigawa amma har zuwa yanzu bai kai ga fayyace yanayin da ya samu lalitar jigawa ba al'amarin da ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasar jihar da masana da kuma kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari. Wannan magana ce ta haƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙi na jiha. 'Yan jiha Jigawa haƙi ne a kansu su san halin da jiha su take ciki. Menene dalilin da yasa ake wannan rufa-rufa? Akwai wani abu ne wanda aka yi ba a so mu 'yan jihar Jigawa da muke da haƙi mu sani? Akwai wani abu da ake yi kamar na rufin asiri? Akwai wani abu da ake yi ake ɓoye mana? a dokar najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani me aka bari me aka gada honorable nasiru garba ɗan ce kenan tsohon ɗan majalisar tarayya kuma jigo a jam'iyyar hamayya ta pdp a jihar jigawa kunshin kwamishinoni goma sha takwas da gwamna namadi ya naɗa domin taya shi aiki wani lamari ne da ja hankalin al'ummar jihar ta jigawa la'akari da cewa galibin sun tsaffin kwamishinonin gwamnatin baya ne sai dai kwamar salisu mazge gumel jigo a kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar jigawan na cewa mu a matsayinmu na 'yan jiga ba mu da wata matsala ko wani tunani akan cewa wai gowa na yayi kwamishina a waccan gwamnatin yanzu ya sake dawo domin dama apc ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya ce a bangaren kwamishinoni kenan amma ka karɓi gwamnati ka yi shiru to mutane suna cikin tare din cewa ah, to mu me ake nufi da mu ne shin wannan kayan namu ne kenan ko ko ba namu bane in namu ne ya kamata mu san me aka bar ma kuma me za ka dora wannan dai shine abin da 'yan jiha suna jira kusan wata biyu ba su san a inda aka kwana ba Shin bayyana halin da shugaba kamar gwamnan jiha ya samu lalitar gwamnati al'ada ce ko kuma dokar ƙasa? Dr. Sanusi Garba shine shugaban sashen nazarin al'amuran kuɗaɗe da kididdiga a jami'ar tarayya da ke dutse. Zancen gaskiya doka ne. domin akwai requirements na kan cewa duk wani shugaba in ya zo zai karbi handin oba daga tsohon shugaba a cikin wannan handin oba, major requirement din shine bayani na kadagori da basussukan da suke kan gwamnati wanda in har gwamnati ta tarar da wata gwamnatin ta bayar da adadin kudaden da take tunani ta bari to ita hujja ne a kanta ta zo ta ce ta tarar da wannan kudin ko sabanin haka domin idan gaba ta yi gaba wani lokacin ana yin wani abu da muke cewa blame game wani ya ce ga abin da na bari wayal wani yana cewa a'a ba haka aka bari ba to gata ne da duk gwamnatin da ta zo ta faɗi abin da ta tarar domin kare kanta daga zargi masu kula da al'amura dai yana ganin cewa kasancewar gwamna umar na madi masani kuma kwararre a fannin hada-hadar sarrafa kuɗaɗe babu ko shakka ba zai rasa masaniya ba akan abin da ƙwararrun ke ambatawa sai dai a iya cewa yana da dalilansa na yin gum game da wannan batu illa dai kawai bai kai ga sanar da 'yan jigawa dalilan nasa ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan shirin gwamnatin najeriya na raba dubu takwas ga wasu talakawa na tsawon watanni shida domin rage musu raɗaɗin janye tallafin man fetur Hassan Umar Tambol gare ka. Gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta bullo da wani shirin tallafawa talakawan Najeriya da naira dubu takwas ga kowane mutum ɗaya. Yan Najeriya miliyan goma sha biyu ne za su samu naira dubu takwas takwas ɗin. To ko mai 'yan Najeriya za su ce a game da wannan shirin? Abdul Muhammad Alhaji Majinga. In ya bani samun wasa saboda goro kemi ya fi ban dutse. Gaskiya dubu takwas bai kai mutane ko ina ba ma samun wasa samun yi maneji da wannan. Ni wani ya bani mi kuma kuma gobe sai jajjata ga kaza kuma sai kara shi. Wasu na da ra'ayin cewa ga ra'ayin ma mutane hanyoyi a sa wutar lantarki a sa ruwa a gyara kamar masana'antu da fannin gona ya fi aba 'yan Najeriya dubu takwas takwas menene ka. Ko ya jajjata ga kaza shi ke ne sai zai mawa kuwa wannan shi kuma ala kara shi kuma gaba. Wato shirin Tinubu kana ganin ya daidai na ba 'yan Najeriya waɗannan kuɗi. Ya yi maneji ba ya fi babu ba. Suna na Abubakar dan gidan Gero. To game da dubu takwas takwas da ya ce zai ba mu kuɗin nan mu dai mun jiha mai ƙuri'a amma kuɗin nan ba zai zo gare mu ba. To game da haka kowa kuɗin nan da zai ba mu dubu takwas takwas shi ya haƙuri kashe ba mu su ya rike su a samu hanyar nan tsakanin makera zuwa kwantagora ko ko zuwa makwa zuwa kwantagora a gyara mana hanya ya yi a ba mu su ko kuɗin nan ce za a ba mu ba za su kai da hannun mu ba yawanci ta asusun ajiya na banki ake sawa wato account eh account number namu ba bara a amshi account number namu ba saboda mu dai mutanen gona muke bara a shigo gona a amshi account number ɗita a ce a tura mai kuɗin nan su kai ga hannu ne ba da lamba account to ina da lamba account amma yan na ba su da lamba akawun kuma suna da yawa waɗanda ba su lamba akawun. Me yasa kake ganin cewa ai hanyoyi ya fi a ba ku waɗannan kuɗi dubu takwas? Kuɗin nan abin da yasa ni ga haka nan kuɗin nan ba za su zo gare mu ba. Suna na gaga to ni hakika ni gaskiya ban fahimci wannan abubuwan ba don tsakani da Allah ga talaka janye tallafin nan wallahi cuta ce babba don tallafin nan shine ci gaba ga talaka don talaka yanzu kana shiga mota daga nan ga zuwa Sokoto kana biya dubu bakwai ta tsada kana biya yanzu nan kana biyan mota dubu ishirin da biyar daga Ibadan zuwa Sokoto shi yanzu nan an an zo an ce wai an baka dubu takwas dubu takwas me take tsina na dan Najeriya a rana guda ina iya kashe ta. Amma masana tattalin arziki sun ce janye tallafin nan idan aka yi hankuri dan karamin lokaci zai inganta tattalin arzikin Najeriya zai sa dan Najeriya musamman talaka ya samu saukin tsada kayayyaki da tashin farashin abubuwa. Wallahi ni bai dare cewa haka nan zai kasance ba tun da da muke kamin APC ta taho muna sayan buhun gero dubu uku da kai yake kai dubu biyar yanzu nan gashi muna sayan shi dubu hamsin wani tallafi za a dauko ce wai zai zai tallafa talaka haka wallahi bai ganin komi a haka kai yanzu ba ganin amfanin waɗannan dubu takwas da shi shugaba tinubu ce zai ba yan najeriya har wajen miliyan goma sha biyu ina na rike da allah dan najeriya matsayin dan najeriya in ya san abin da yake wannan bai kamata ma ya karbi wannan talafin ba bamu da hanyoyi a najeriya duk mai bin hanya daga nan ga zuwa sokoto ko zuwa kano wallahi ya san babu hanya don in an ka zo lokacin ruwan ga ko ba kuwa allah sai kun hita kun tura mota a cikin ruwa da wallahi gara a karkata su wajen tsaro da wajen gyara hanyoyin najeriya sunana hassan sarauniyar biti da tunubu shawara ya nema yana sai kyautata ma yan Najeriya maganan dubu takwas bai taso ba saboda abin da zaka ci kwana biyu ma ya zarce dubu takwas tsakani da Allah mai iyali kamar mutum yana da mutum goma a bayansa ne dubu takwas zai tallafa mu me ya kamata Tinubu bai wa 'yan Najeriya domin samun sauki da sassata musu radadin tallafin mai a gani na abin da ya kamata Tinubu ya yi ya ya mana odan abin da za mu saya da kuɗin mu ko ina abinci ya wadata saboda duk ɗan Najeriya bai da wata wahala yanzu banda ta yunwa yunwa ya ishi jama'a abinda shinkafa da za aka sai kongo naira dubu daya yanzu ya kai dubu daya da dari shida a waɗansu wurare dubu daya da dari biyar shinkafan mu na arewa da dari biyar mu kusan dubu daya da dari biyar muke sayan kongo daya. sunana muhammadu goshe abinda an magana ta dangane da waɗannan kuɗi ba su da fa'ida game a bashe su ga najeriya domin cikin mutane sama da miliyan ɗari biyu a ce a ba mutane miliyan goma sha biyu wanga bai taka kara karya ba kai a ɗauko hanyar tsaro ga najeriya wanda yake in an ɗauki hanyar tsaro da Najeriya ko abin da ya kaso ya baƙin Najeriya ba su iya kawo tsaro. Da kiwon lahiya, wuta, lantarki in ya kawo su to mu mulki ya ta mana duwa da muka tsakanin arewa da kudu wanda yake hanya babba wadda yake ta kasuwanci ce nan ne aka rayuwar yan Najeriya amma ba hanya ba kyau. Ko yaushe za ka biya hanya kana zulumi. ce sai ka jinyar jiki sai ka kwanaki baka da lahiya. Don Allah tulubu ka koma wanga bangare ka jara wanga. Ka rabu da batun raba kuɗaɗen nan ba su da wani unhanu. Alayyaka Kabiru. society to wannan tsari sai mu ce ya yi kuma bai yi ba a rayuwar ta talaka ta yanzu dubu takwas takwas me za su yi mana hassan tambuwal an ce wata shida ko ko an ce shekara to dubu takwas takwas so shida ko su shekara nawa ne kuma dubu takwas kai kanka insha Allah ba su isa ka yau da gobe to an ce kuma wata wata za a ringa bayar da su aka ganin cewa an yi haka ne domin a dan rage ma talakawan Najeriya raɗaɗin janye tallafin mai kawai kara ma cuta mutane za su kuma insha Allah cikin mutum miliyan miliyan ɗaya kila mutum guda ɗari bai samu duk su za su rarrabe wannan kuɗi. sunana michael Olorun Femi. eh wannan shiri da ya yi amma ni dai na dai san ba kowa ne zai samu wannan kuɗi ba don wannan kuɗin ya kamata a yi wani abun da ba ba wai a raba wa mutane kuɗin ba nawa ne dubu takwas takwas bai komi ba ya kamata a ce irin wannan kuɗi a zuwa shi kamar bangare abinci a shigo da abinci abinci kuɗi abinci ya so ko kasa hmm, irin wannan mutane za su samu soki ga wurin abinci amma ana ba mutane dubu takwas takwas ba kowa ne zai samu ba kuma wannan dubu takwas kudi ne dai ana jin sunan shi dai kawai dubu takwas bisa ya komi ba. Sunana kyare Ali Bukar. Gaskiya ne a gani na ya kyau wallahi saboda me ka ce mutane suna cikin wani hali dan an samu wani abun kila wawan sabuwa za su za su huce a kan saboda ka san mutane sun shiga cikin matsala da yawa. Kana ganin wannan zai rage raɗaɗi ga 'yan Najeriya na fatara da talauci. Insha Allah an soma irin wannan abun yana yi. Kasan Nijar ta tana irin wani sabuwa irin wannan mai kamar arewa ba wajen yanzu misali bangare mu can abin local government da nake ce akwai mutanen da suke ba yan najeriya ne ma wallahi tallafin irin wannan na nijar wannan suna samu wallahi mutane mu tun ba ba ba tun kafin ma wannan matsalan ya faru ma shekaru da yawa mutanen garin yan najeriya suna zuwa suna karɓar wannan tallafin a nijar to amma yan najeriya na ganin cewa waɗannan kuɗi na radu takwas sun yi kaɗan ka san mutane ba yadda ya yi da mutane ba ba Allah ba to ka zanzu kana zaune kawai ka samu dubu takwas ba za ka kashe wani wuta ba shi ko farfesa bello muhammad bada na jami'ar sakkwato mai fashin baki ne ne a Najeriya. To wannan shiri ko tsari kuɗi za su isa ga manyan ma'aikata da 'ya'yansu da zuri'arsu da su da manyan 'yan siyasa waɗannan kuɗi ba za su isa ga talaka ba wanda an su wanda kuma an kace don shi an kai tsari irin wanda aga gwamnati nan ya sa kafin duk kuɗi su kai ga talaka na gaskiya wanda ke da bukata su an gama banna domin waɗanda an kasa su yi rabo rabon kura za su yi ita an kace ta kashi uku kashi uku ta ce kashi guda na kura na ta ce guda na iyan kura ta ce to kashi na uku kuma na wadda ta yi rabu waɗannan manyan ma'aikata da 'yan siyasa ba su taɓa barin kuɗi su isa ga talaka na gaskiya shi yasa in gwamnati na son ta taimaka ma talakawa na gaskiya to ta tabbatar da kuɗi ƙasa ta saki abinci ya hito da yawa hmm. sannan kuma taki na zamani ta yi kokari ta sako shi da yawa kuma ta rage mishi kuɗi to hmm. sannan kuma ta yi kwamitoci na kwarai na mutanen kirki wanda wani abu ka iya kaiwa ga talaka amma don wanga abu da aka kai ga majalisa tana gani zabura farko majalisa ta ɗauko yi kafawa ta fahi abin da take so Wata tun kafin ko a kai ga amincewa an riga an wa kuɗi waɗannan zuzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari biyar da shugaba tinubu ya ce zai ware don taimaka ma talakawa me ya kamata ya yi da waɗannan kuɗaɗen? Watan abin da ya kamata shine a tabbatar da cewa abinci gwamnati ta buɗe rumbunoninta da take ajiya abinci ta sako abinci abinci ya yi sauki farashin ɗin abinci ta karya shi takin zamani ta tabbatar da ta samu ma'aikata shi to ko ta samar ma manoma takin zamani kuma idan babu zaman lafiya a ƙauyuka a cikin gonaki kuma har yanzu ba a yi komi ba don haka wajibi ne ta tabbatar da tsaro an same shi. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ta mayar da martani ga hukuncin hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaici game da karar da tsohon kocin dinta ko matik ya kai wa hukumar matikin din da aka ɗauko shi ya maye gurbin samuel bedu a bara da tsiya aka fatattake shi ana cikin kamfen saboda lalaci da taɓuka katabus a farkon jawabin ta a hukumci house of oak ta amince cewar fifa ta umarce ta tabbiya matik matic dala dubu goma sha hudu wannan kuɗin ya ƙumshi ɗawainiya daban-daban na kocin da kuma biyan sadiyar kwanta kwantaragin su cikin wata biyu swabawar ya biyo burin da magoya bayan club sun kai yi ne na hana mati gabatar da aikinsa na bayar da koro club ta hakaka cewar duk saura bukatu na mati hukumar fifa ta yi watsi da su yadda ya dace da matsayin club nan ta ci gaba da fayyace cewar tuntuni sun kai yanke shawarar biyan mati kuɗin din banda wasu rantuttukar da ya karba yayin da yake aiki hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa ya takaici ta shirya wasan zakarar zakaru a ranar uku ga watan satumba gabanin soma kakan shekara ta 2023 da 2024 wannan wasa zai gwada karfin mediama fc mai rike da kambin ligin premier na ghana da dreams fc wacce ta lashe kofin fa na mtn kamar yadda doka ta tsara a sharuɗa ko ka'idodin premier ligin ghana clubs biyu midiyama da dream fc sun taka muhimmiyar rawa na lashe kambunsu farkon lokaci yayin da suke shirin tunkarar kaka mai zuwa da kowanne su na sa tsammanin somawa da kafar dama jfa ta gabatar da diddiki da ya hada da inda za a yi wasan masu sha'awan kwallo kuwa sun zaku suna jiran wasan da aka yi imani ya dace a kira shi wasan zakarar zakaru Mm. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayyana ranar da ta tsara za a soma legin Premier na shekara ta 2023 da 2024 na Ghana. An tsara za a soma gasar a ƙarshen mako. Somi daga ran juma 15 ga watan Satumba shekara ta 2023 a ci gaba har ranar Litinin 13 ga watan Satumba shekara ta 2023. Masu sha'awan kwallo sun sha zaƙin shirin suna jiran a fito da jadawalin gasar wadda za a bayyanar wa jama'a nan gaba in ji hukumar kwallon kafar ta ghana irin takara da sha'awar da ake jin ligin zai tattara magoya kungiyoyi daban-daban na kyautata zaton kakan na bana zai yi makil da abubuwa masu daukan ido kasancewa zakaran bana midiyama za ta shigo ne da karfinta don kare kambinta cikin nasara yan wasan crystal palace uh, jason ronarak sai kuri ya kafa ido bisa yi wa ghana wasa maimakon sakamakon kasar ingila duk da cewar tuni ya yi wa 'yan wasan ingila 'yan kasa da shekaru 20 wasa dan wasan na gaba mai shekaru 20 da ya soma kwallo da matasan chelsea kan ya koma crystal palace a shekara ta 2019 zai iya yi wa ghana wasa ta kan iyayensa 'yan ghana ya soma wasansa na premier league bisa kujera a karawar da sun kai da tsohuwar club ɗinsa chelsea ranar 14 ga watan agustan shekara ta 2021 kocin Charlton Athletic FC Anthony Hayes ya bayyana kudurin na Raksechi yana mai faɗan cewar burin Raksechi ne ya wakilci gana gasar cin kofin duniya. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka je dakarun ƙasar Ukraine sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar Ukraine cikin dare na biyu a jere, yayin da kuma suka kai hari a babban birnin ƙasar wato Kiev da wasu yankuna. rundunar sojin saman ukraine ta ce sojojin sun kakkaɓo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuƙa da rasha ta harba a faɗin ƙasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin odessa 'yan sandan kenya sun harba barkonon tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da goma 'yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba william ruto na tsawon kwanaki uku a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance dakarun taliban a afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan talatin suka hallara a wajen shagunansu na kwalliyar mata masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.